sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkan ku da wannan daren wanda ya daidai da karfe uku da rabi na yammaci agogon gundumar Columbia. A wannan rana ta Asabar wadda ta yi daidai da shida ga watan Maris shekara ta 2021. Mai jagorantar shirin Yusuf Aliyu Harande tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan mu muka sake dawo muku. A cikin shirin muna ɗauke da rahoto kan ikirarin halin koɗin kula da al'ummar yankin arewacin Najeriya ke yi da cewar hukumomi sun zira ido 'yan ta'adda suna yi musu ɗauki ɗaiɗai. Haka zalika za a ji kiran da shugaba Muhammadu Buhari ya yi ga 'yan Najeriya a kan rigakafin annobar COVID-19. Daga bisani sai mu kawo muku shirin amsoshin tambayoyinku wanda Ibrahim ka Almasi Garba ya shirya kuma zai gabatar. Amma dukka mu kai ga waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Jama'a salamu alaikum da fatan an yi lafiya ga labaran duniya. Majalisar Dattijan Amurka ta amince da kudirin dala tiriliyan 1.9 na tallafin coronavirus a yau Asabar. Bayan wani dogon zama don yin jerin wasu sauye-sauye akan kudirin da neman goyon baya daga mambobin jam'iyyar Democrat. Tabbatar da kudirin a Majalisar Dattijai ya sanya shugaba Joe Biden a wani mataki na kusa da tabbatar da nasararsa ta farko. Tun daga lokacin da ya hau karagar mulki ranar 20 ga watan Janairu. matakin yanzu dole ne ya koma majalisar wakilai don sake amincewa da shi ƙudurin ya samu amincewar ne ta hanyar kada ƙuri'a inda 'yan demokarar baki ɗaya hamsin suka amince sai 'yan republican 49 a cikin 'yan majalisar da shi mai wakilai ɗari ba tare da wani ɗan republican da ya jefa ƙuri'ar amincewa ba Roma francis shugaban mabiya ɗariƙar roman katolika na duniya yau asabar ya haɗu da shugaban musulmin 'yan shi'a ayatollah ali al-sistani a iraki taron mai cike da tarihi tsakanin paparoma mai shekaru 84 da kuma ayatollah ali wanda ya gudana a wani gidan shugaban 'yan shi'ar mai shekaru 90 a garin najaf mai daraja ayatollah ali ya ce mabiya addinin kirsa suna da 'yanci kamar sauran 'yan ƙasar iraki don haka ya kamata su yi rayuwa cikin lumana. kiristocin iraki na fatan kalaman na ayatollah ali da saƙon fafaroma francis na zama tare zai taimaka wajen sauƙaƙa rayuwarsu a galibin ƙasar ta musulmi inda suke samun kansu cikin hare-hare daga mambobin mayakan shi'a 'yan sanda da jami'an tsaro a garuruwa da dama a myanmar sun yi amfani da ƙarfi wajen tarwatsa masu zanga-zangar adawa da juyin mulki waɗanda suka dawo kan tituna rana asabar kwana guda bayan da wani wakilin majalisar ɗinkin duniya ya buƙaci kwamitin tsaro da ya ɗauki matakan nuna adawa da mulkin soja da kuma maido da demokaradiyya. an ba da rahoton zanga-zanga a yangon inda rukunin sojoji suka yi amfani da gurneti da hayaƙi mai sa hawaye kan masu zanga-zangar an bayar da rahoton kashe mutane goma sha takwas a wurin ranar laraba wanda ya kawo adadin mutanen da aka kashe a wannan makon a ƙasar zuwa hamsin. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Cibiyar Johns Hopkins da ke bibiyar cutar corona coronavirus ta bayyana cewa fiye da mutane miliyan 116 ne suka kamu da corona coronavirus a faɗin duniya. Ƙasar Amurka na dab da samun waɗanda suka kamu da cutar miliyan 30. sai india mai miliyan goma sha ɗaya sai brazil mai miliyan goma da ɗigo takwas a farko wannan makon shugaban kasar brazil jair bolsonaro ya yi kalamai marasa daɗi ga 'yan ƙasarsa waɗanda ba sa jin daɗin yadda shugaban yake tunkara annobar a ƙasar. amurka ce kawai a duniya ta samu yawan mutuwa daga coronavirus fiye da brazil a cewar cibiyar johns hopkins amurka na da sama da mutane 522 da suka mutu saboda coronavirus yayin da brazil ta bayar da rahoton waɗanda suka mutu sama da 262 Hukumar kididdiga ta Rasha ta ce jiya Juma'a fiye da 'yan kasar Rasha dubu ɗari biyu da suka kamu da cutar COVID-19 sun mutu. Wanda hakan ya ninka adadin da kwamitin coronavirus na gwamnati ke amfani da shi. Firaministan Pakistan Imran Khan ya samu ƙuri'a amincewa daga majalisar ƙasa. Ƙaramin majalisar dokokin majalisun ƙasar biyu. a wani zama na musamman da 'yan adawa suka kauracewa. cewa. kan da kansa ya miƙa wuya don neman amincewar majalisar bayan da ministansa na kuɗi ba zato ba tsammani ya sha kayi a hannun ɗan takarar adawa a ƙuri'ar ranar laraba da babbar majalisar da cije ta kaɗa. Daga baya kan ya yi jawabi ga 'yan majalisar kuma ya gode musu saboda sake amincewa da shi da suka yi. A cikin jawabin da aka watsa ta gidan talabijin ɗin ƙasar, ya sake zargin cewa wasu 'yan majalisar jam'iyyarsa ta pakistan ta harik insaf da ke mulki 'yan adawa sun ba su cin hanci ga zaben da majalisar ta yi cikin sirri labaran duniya kenan kuka saurara kai tsaye daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington gundumar columbia. daga nan yanzu sai mu shiga duniyar rahotanni. Al'ummar yankin arewacin Najeriya na ci gaba da zaman ɗarɗar kan yadda hare-haren 'yan bindiga ke ƙara kasancewa a yankin. Na baya-bayan nan shine wanda ya faru a jiya Juma'a a garin Tara wanda ya sanadiyar mutuwar akalla mutane goma sha shida wasu kuma suka jikkata. Jama'a dai sun jaddada kira ga hukumomi akan ɗaukar matakan gaggawa wajen kawo ƙarshen waɗannan matsalolin. Muhammad Nasir daga jihar Sokoto ya nazarci halin da ake ciki a yankin da kuma rahoton da ya haɗa mana. bisa ga yadda har yaran ta'addanci ke zafafa a yankunan gabacin sokoto da yawa ƙauyuka sun yi hijira sun dawo cikin manyan garuruwa duk da yake nan ma ba tabbacin tsira ga rayukan jama'a ba wani daga cikin jagoran al'ummar yankin na sabon birni wanda bai so a ambaci sunansa ba ya maganta akan halin da ake ciki bayan harin da aka kai a garin tara gabacin tara gabacin gatawa musamman za ka samu akwai inda garuruwa ba kowa mutane sun gudu saboda gudun rayuwarsu ita dukiya ba a magana ta dan riga an kame komi babu kaga kwana uku zuwa hudu da suka wuce baya sun shiga gatawa an kashe mutum uku kuma an kori shanu yanzu gashi jiya sun shiga tara an kori da sai an kashe mutum goma sha shida mutum shida na asibiti su kaga abin sai dai mai ta fatan Allah shi kawo mana sauki da doki. Rundunar 'yan sanda ta jihar Sokoto ta hannun kakakin ta ASC Sanusi Abubakar ta fitar da wata sanarwa mai nuni akan cewa kwamishinan 'yan sanda dini Kola Okullola ya ziyarci yankunan da suka fuskanci hare-haren ta'addanci haɗi da garin na Tara. inda umarci jami'ansa haɗi da rundunar pop ada karo na biyu da su himmantu ga aikin tsaron rayukan jama'a sai dai wasu jama'ar yankin na ganin cewa akwai bukatar sake lale domin a cewar wani mazaunin yankin wanda bai so ambaci sunansa ba a yi dama akwai jami'an tsaro a yankunan amma ake kaiwa jama'a farmaki. An san inda barayin ga suke, an san inda suka kwana, an sani ana na ana mu'amala da su amma bi hukumomi ba su taho ba domin a ba da dama a gwada inda suke ko kuma wani abu makamancin haka. So da yawa hukumomi na cewa mutane su ba su bayani mai amfani wanda zai kai ga a samu waɗannan mutane ɗin. kun taba ku ku ba hukuma bayanin inda suke hukuma ita karan kanta in dai domin Allah za a yi sun san inda suke sun san inda mutanen nan suke wallahi muna tare da yan sanda da sojoji da mofal cikin gari amma me yasa sai abu ya taho ya waru sannan za a ce a ce a doki mataki in an kawo su domin a yaƙe su me yasa ba za su je can a yaƙe su ba inda mutanen nan suke zaune ba wakilin al'ummar kudancin sabon birni a majalisar dokoki ta jihar Sokoto Sa'idu Neno Ibrahim ya ankarar da gwamnati akan cewa jama'a fa za su iya kosawa su koma jamhuriyar Nijar domin samun tsira da rayukansu domin akwai tabbacin tsaro a can idan su hakoma. Idan ka je cikin Nijar ɗin nan za a ga sama da mota arba'in duka na sojoji ne kuma sun hwake bakin iyakansu duk karfin Nijar bai ta kai kashi ashirin cikin ɗari na, Najeriya ba amma sun zo sun kare mutanensu sun kare dabbobin mutanensu sun kare lafiyar mutanensu mu kuma muna roƙo ko muna muna kira ga ita gwamnati don allah mu a kawo muna ɗauki a kare jama'anmu a kare mutuncin jama'anmu kada mutane su harzuka ko kuma su ɗauki wasu matakai na barin ƙasa saboda babu daɗi mutum ga ƙasar da yake an kasa kare shi kuma in ya ga inda za a kare shi kaga ba ka iya hana shi ya tafi baya ga jami'an soji da 'yan sanda da ke yankunan na gabacin sokoto yanzu an kara kai wata runduna ta jami'an 'yan sandan fafada karo na biyu wanda aka turo domin shawo kan matsalolin rashin tsaro a yankunan kuma jama'a sun zura ido su ga irin tasirin da wannan al'amarin zai samar muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya jim kaɗan bayan karɓar allurar rigakafin annobar coronavirus shugaba muhammadu buhari da mataimakinsa farfesa osibanjo sun karɓi wannan allurar tasu a fadar shugaban ƙasar wanda shugaban ya ja hankalin al'umman Najeriya dangane da wannan annobar. Daga fadar shugaban kasan ga wakilin muryar Amurka Umar Faruk Musa dauke da karin bayani. bayan da 'yan najeriya suka kalli talabijin kai tsaye a lokacin da ake yi wa shugaba muhammadu buhari na najeriya allurar rigakafin cutar coronavirus da mataimakinsa farfesa mi osin banjo 'yan ƙasa yanzu sun sa ido su ga yadda wannan tsarin zai kai ga jihohi inda za a yi magononi da manya-manyan jami'an gwamnatocin jihohi kafin 'yan najeriya su bi jerin gwano domin su ma a musu wannan allurar miliyan hudu da yanzu suka fara isuwa najeriya kafin kuma sauran su shigo to amma bayan shi muhammadu buhari ya karbi wannan allurar da irin jaban da ya na kira ga 'yan najeriya domin su amsa goron karɓar wannan allurar ga hirar da na yi da malam garba shehu wanda shine kakaki a fadar gwamnatin tarayyar najeriya amma wani tabbaci shugaba buhari zai bai wa 'yan kasa cewa masu fargaba ko tsoron za a iya cutar da su da wannan allurar ba hakan ba ne duk da wasu na cewar babu tabbar allurar da aka yi shugaban kasa da manya ba lalle ne shine za a yi wa talakawan wannan ai ya kamata a aminta da likitocinmu ai likita ai kan ma a ce kai kana likita ai sai kayi rantsuwa ai aiki ne na amana ai ba za a hada baki da su a ce wai an raba allura an yi wa shugaba daban ta talakawa da kuma duk iri ɗaya ce gaba ɗaya kuma ba kawai tsoma hannu aka aka ɗauko daga cikin wannan miliyan hudu da aka kawo Najeriya kuma ana tabbatar maka shugaban ƙasa an yi masa allura an zauna da shi da likita ana hira ana duba wai a ji ko wani abu zai biyo baya da wani lokaci jita-jita ji an ce abu kaza ya faru an yi wannan allura ba abin da ya samu shugaban ƙasa yana aikinsa yana da gudanar da raha da kwanciyar hankali saboda haka ya nuna cewa babu babu damuwa kuma duk yan kasa idan dai an kira ka lokacin da ka zo a yi maka. A waje ɗaya na tuntuɓi Malam Shehu Ɗandaura wani mai sharhi kan sha'anin kiwon lafiya a Najeriya domin in ji irin matakin da ya kamata gwamnati da jama'a su ɗauka domin tabbatar da an samu rigakafi na wannan cutar ta coronavirus inda yake cewa. Eh to ai ka san wani abu ne wa akwai wani jahilci da yakan dan shigo cikin ƙasar tamu kan maganar rigakafi. So wannan ɗin na kamar na na corona abu ne wanda dama can ana ta kalubale wasu suna cewa me ya sanya za a yi wannan eh, rigakafi tun da abin bai shafe mu ba to ba haka din bane ba shi wannan rigakafi in za a tuna akwai harkar eh, rigakafi da ake ta yi tun muna yara ko uwa ya sani ce ana na kyanda ana na mine ne ana na mine ne to wannan din ita ma ɗaya daga cikin wa'anda rashin lafiya ce ta taso saboda haka ana son a yi maganin wannan rashin lafiya don kaka same ta saboda haka a jiya a shi wannan rigakafi din umar faruk musa amurka a Abuja, Najeriya. An sauraro shirye-shiryen na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin. Yau za a ji ansoshin tambayoyin mai nasara nasara huntuwa mai cewa ko me yasa idan shugaban kasar Najeriya ya ba da wani mukami sai an tura ma majalisa domin tantancewa? A tsarin doka idan majalisa ba ta amince da wanda aka tura mata ba me zai faru? To idan mai tambaya malam mai nasara nasara huntuwa da ma sauran masu sauraronmu na tare da mu? an dace wakilinmu a shiyar sokoto muhammadu nasir ya samo ansar tambayoyin da ma wasu ƙari masu alaƙa daga ƙwararren lauya tsohon rijistara kuma yanzu probus na kwalejin ilimin islamiyya da shari'a ta jihar sokoto mai suna barista nasir muhammad wanda wakilin sashen hausa muhammad nasir ya fara da tambayarsa kamar haka barista eh, mun samu tambaya daga mai nasara nasarawa huntuwa yana son ya san me yasa idan shugaban kasar najeriya zai ba da mukami ga wani sai ya tura wa majalisa domin ta amince sannan kuma idan majalisa ba ta amince ba me zai faru na farko kundin tsarin mulkin najeriya na 1999 kamar da ya samu gyare-gyare shine ya tanadi wannan kuma kamar da muka sani ita doka musamman in aka ce eh, kundin tsarin mulkin najeriya to ya shafi kowa kuma dole ne kowa shi aiki kamar yadda kundin tsarin mulkin ƙasa ya tanada akwai bukatar a yi bayani a nan tsakanin tantancewa da tabbatarwa da kuma amincewa to idan muka ɗauka sashi na 86 karamin sashi na ɗaya wanda yake magana a kan naɗin babban mai binciken kuɗi na tarayya waton uh, auditor general of the federation kenan wannan idan muka dubi wannan sashi na farko ya tanadi cewa uh, hukumar ɗaukan ma'aikata ta tarayya waton federal civil service commission ita ce ta farko wadda za ta tura ma shugaban ƙasa sunan wanda take ganin ya kamata a naɗa shi akan wannan mukami ɗin watan za ta yi recommending kenan shi kuma shugaban ƙasa idan ya duba shi kuma zai naɗa wato zai appointing kenan idan ya appointing har wa yau wannan ƙaramin sashi na ɗaya ya ce sai ya tura ma majalisar dattijai don ta tabbatar waton ta yi kwamfamin kenan a nan ba wai za ta yi screening ba ne ma'ana ba wai za ta tantance shi ba ne a'a za ta tabbatar da naɗi don an riga an naɗa shi so wannan a matsayin mai binciken kuɗi babban mai binciken kuɗi na gwamnatin tarayya a matsayin shi na ma'aikacin gwamnatin tarayya kenan amma idan aka zo wajen naɗe-naɗen siyasa kamar misalin ministoci abin ba haka ba ne saboda duk wanda za a naɗa minista ba cikin ma'aikata ba ne saboda haka nan shugaban ƙasa kawai zai yi nominatin nomination ma'ana zai tura sunaye cewa ga waɗanda yake so ya naɗa a matsayin minista kunga bai naɗin ba saboda haka idan suka je su majalisa dattijai su tabbatar da wa'annan mutanen da ya tura musu idan akwai wanda ba su yarda da shi ba to shugaban kasa bai da wani zaɓi illa ya ƙara tura wani suna na wani mutum wanda ba wannan ba idan kuma duk sun tabbatar da wa'annan mutanen kamar yadda sashe na ɗari da arba'in da bakwai na kundin tsarin mulkin najeriya ya tanada kinan sai shugaban kasa ya zo ya rantsar da wayannan mutanen da a matsayin ministoci sannan lokacin za su fara aiki amma idan kamar yadda muka yi bayani na farko idan har ma'aikaci ne an yi recommending din shi wato an tura ma shugaban kasa shugaban kasa kuma ya naɗa shi amma kundin tsarin mulki ya ce sai an kai ma majalisar dattijai to a nan idan majalisar dattijai ta tabbatar da wannan nadin da shugaban kasa ya yi shi kenan magana ta kare idan kuma ta wani bangaren majalisar dattijai saboda wasu dalilai da ta bayar a rubuce cewa ba ta tabbatar da shi ba to a nan shugaban kasa yana da zaɓi biyu wannan dama ma'aikaci ne saboda haka za a iya barin shi ya zauna a kan acting ma'ana yana riƙon ƙwarya na wannan matsayin wanda majalisar dattijai ba ta tabbatar da shi ba zai ci gaba da idan shugaban ƙasa yana da bukata zai bar shi akan eh, mai riƙon ƙwarya akan wannan matsayin idan kuma baya da bukata da haka nan to sai ya ɗauko wani daban wanda za a yi mishi recommending kuma ya kara tura ma majalisar dattijai idan ta tabbatar da wannan na biyu din da ta ya turo shi kenan wannan na biyu shi zai tabbata bisa ga wannan mukamin to idan Habba ta amince ba kuma ta ba da dalili ga shi shugaban kasa kuma yana da ra'ayi da mutumin ya bashi a tsaman mai rikon kwarya ko mukaddashi to akwai wa'adin da aka ɗiban mai na zama wannan mukaddashi din ko kuma hakkoyo shi zai iya zama to ah, ga tsari na aiki na hukuma akwai lokacin da ake ɗiba musamman misali za a ɗauki eh, wata shida na farko da eh, mazaman shi na mukaddashi cikin nan wata shida ɗin idan ba a ƙara tabbatar da shi ba kuma shugaban ƙasa na da dama ya ƙara ƙara mishi lokaci har zuwa lokacin da watakila ita wayannan dalilai saboda dalilan da ya danganta daga dalilan da ya sa ita majalisar dattijai ta ƙi tabbatar da wannan naɗin a idan har waannan dalilai ne waɗanda masu wucewa kuma suka wuce to kaga shi kenan majalisar dattijai ta kanta tana iya tabbatar da shi idan kuma bata tabbatar da shi ba shugaban kasa zai ci gaba da rike shi akan matsayin eh, mai rikon karya na wannan matsayi wannan mukami din tunda ya riga ya naɗa shi shine bambancin domination da kuma naɗi. nomination ka tura suna ne kawai sannan baka naɗa ba amma wannan eh, sashe na 86 karamin sashe na ɗaya kamar da muka ba da misali ga mai binciken kuɗi na eh, tarayya shine shugaban ƙasa ya naɗa bayan ya naɗa ne constitution ko tsarin mulkin najeriya ya ce to ya tura ma majalisar dattijai to akwai wasu sunaye da shugaban kasa kan tura ko da ke ba sunaye ba za a ce ba mm. zai ce kamar yana son naɗa masu bashi shawara amma adadi din zai faɗi wannan mai abambanci ne da wanda zai tura sunan mutum ya ce gashi wanga na son ana da mishi da shugaban kasa da kuma gwamnoni duka kudin matakin ɗaya ne idan suna neman yarjewa ne nan za su nema wato abin da ake kira approval idan shugaban kasa yana so ya naɗa masu ba shawara mutum 20 misali to da kawai zai tura ma sana shine yana so a ba shi dama majalisar dattijai ta yarda cewa zai nada eh, masu ba shawara mutum 20 nan ba da bukata da sai ya faɗi kowane ne ko suwaye ya tura musu amma bisa ga wasu sharuɗa kamar yadda kundin tsarin mulki ya tanada cewa kowane irin naɗi irin wannan to dole ne shugaban ƙasa ya yi la'akari da abin da ake kira eh, federal character amma ba tare da ya samu wancan yarjewa ta sanar bai da ikon ya yi wannan naɗi ɗin kuma idan suka amince mishi da ya naɗa mutum 20 ba zai naɗa mutum 21 ba ko 22 wannan kenan kuma idan aka dawo ko a matakin jiha haka abin yake wajen nada kwamishinoni wajen nada masu ba da shawara na musamman da kuma wajen nada irin wayancan mukaman kamar na eh, binciken kuɗi na jiha ga wasu mukamai wanda aka tura kila dama an san shi kuma an san mukamin da za a bashi amma a gehen naɗe na siyasa ma'ana ministoci shi ko shugaban ƙasa na cewa in ya tura suna ya ce wani kaza ministan kaza na kaso ya mishi don su da wurin tantancewa za a ga ana wa mutum tambaya kamar an san can na za a tura shi an amince da shi. Eh, mafi yawanci idan aka tura mutum an yi nominating din shi don wannan matsayi akan tura bayanai akan shi ne. ma'ana cv to mafi yawanci idan kaga ana irin wannan tambaye tambaye din to cv din ne ake dubawa idan aka karanta cv din mutum to zai nuna ma to wannan mutumin ga inda yake da fahimta ga inda yake da kwarewa da sauransu ta nan ne kawai su kansu 'yan majalisar dattijai din ake ganin kamar sun san inda ake nufi a'a ba su san inda ake nufi ba tunda sai bayan an tantance su ne sannan shugaban kasa yake da ikon naɗa su sannan bayan an naɗa su yake da ikon ba su mukamai ofis ko eh, ma'aikatin ne. To kamar ita majalisa tana da kila wani tsari ko ka'ida da za ta yi yadda da naɗi ko ta ki yadda ko ko suna hawan ra'ayin kansu ko su ce ba su yadda ba. Na'am ai kowace majalisa da ta tarayya da ta jiha tun daga farko tana da tsare-tsaren da take yi ma kanta. na gudanar da dukkan ayyuka ko iri ne ya Allah na yin dokoki ne ya Allah na tabbatar da wani naɗi ne ko na yin tantance wani mutum ne ko na ba dama ne na a ɗauki wani mutum a matsayin wani matsayi tana da wannan sharuɗan dama saboda haka idan ta zo ga ƙa'ida idan tantancewa ne wato screening kaga majalisa kafin a fara kiran mutane su nominees ɗin dole na majalisa ta zauna ta ceto ga abubuwan da za mu yi la'akari da su wajen tambayoyinmu ga abubuwan da za mu yi la'akari ga kuma irin eh, yadda za mu scoring ko kuma mu ba mutum yarda ko rashin yarda a kan kowane mutum da muka kira saboda haka lokacin da take kiran mutanen ɗaya bayan ɗaya su 'yan majalisa sun san da wayannan ƙa'idojin saboda haka da tambayoyin da za su yi da irin amsoshin da za su samu daga wannan mutum shi zai nuna ko ya cancanci a bashi ya wuce ko kuma a jaye shi to sai a kasance da mu makon gobe don jin amsoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin wakilin sashen hausa a shiyar sokoto muhammadu nasir da Probos Nasir Muhammad wanda ya ansa mana tambayoyin sai kuma injiniyan mu na yanzu Haili Hailu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon gobe. Ta Ubangiji Allah ya kyauta yanzu kuma ga na sanyin nan. Wasanni a takaice. Kuskuren ɗan wasan baya na ƙungiyar Arsenal ta Ingila ya haifar mata da rashin samun nasara a wasan gasar Premier da ta fafata da Burnley a yau Asabar. Arsenal ɗin da ke bakuntar Burnley ce ta fara zura kwallo tun a minti na shida da soma wasan. To amma kuma Burnley ta farke cin a minti na talatin da shida. Duk da yake Arsenal ta sami bugun penalty da zai iya bata damar shiga gaba a yayin da aka baiwa ɗan wasan Burnley Eric Peters jan katin kura to amma kuma murna ta koma ciki bayan da mataimakin alkalin wasa mai kula da bidiyo ya soke jan katin da ma bugun penaltin wasan ya karkare ne da kunnen doki da ci daya da ɗaya wanda ya sa arsenal din ci gaba da kasancewa a matsayin ta goma a teburin gasar da maki 38 yayin da bonle kuma take ta goma sha biyar da maki 30 rahotanni na nuni da cewa magoya bayan kungiyar ƙwallon kafar liverpool da yanzu haka suke cikin halin bacin rai akan yanayin taɓarɓarewar al'amuran kungiyar sun kafa wani asusun karo-karo domin tara kuɗaɗe domin saya wa kungiyar dan wasan gaba na kungiyar PSG ta kasar Faransa kiliyan mappe To sai dai rahotannin sun ce ya zuwa yanzu fam 66 ne kacal aka samu tarawa a asusun wanda ko kusa bai kai ga adadin kuɗi fam miliyan 250 da ake bukata na sayan ɗan wasan ɗan kasar Faransa ba. Kungiyar ta Liverpool dai na ci gaba da tatata a gasar Premier 'yan kwanan nan. inda ta sha kashi har sau biyar a cikin gidanta na anfield a wasanni biyar a jere a yayin da ake ganin suna da bukatar samun dan wasan gaba irin mappe yanzu haka kuma zakarun na ingila na fuskantar barazanar rasa bagire a kungiyoyi hudu na saman teburin gasar ta premier da za su iya buga gasar zakarun turai wanda kuma ake hasashen kan iya sa wasu zaratan 'yan wasan ta su yi kaura daga kungiyar to sai dai kocin kungiyar yogin club ya ce wannan ba zai sauya irin sadaukar da kai da 'yan wasan nasa suke da shi ga kungiyar ba kocin kungiyar manchester city da ke jagorancin teburin gasar premier pep guardiola na shirin hana wasu muhimman 'yan wasansa zuwa bugawa kasashen su wasa sakamakon zaman killacewa da za su yi bayan dawowarsu kamar yadda dokokin yaƙi da annobar coronavirus suka shimfiɗa dokokin yaƙi da annobar covid-19 na ƙasar ta birtaniya sun yi tanadin zaman killacewa na tsawon kwanaki goma ga duk dan wasan da ya yi balaguro zuwa wata ƙasa. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Abuja, Najeriya. Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan ranar, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa gobe da safe cikin shirin mu na safe za ku ji sauran abokan aikinmu dauke da wasu rahoton nan. A daidai wannan lokacin muna mika saƙon murnar ɗaurin auren Muhammad Sani Ibrahim da aka fi sani da ɗan boy da amaryarsa Amira Umar Lawan Kofar Mazugal wanda aka ɗaura a jiya Juma'a da fatar Allah ya ba su zaman lafiya. A daidai lokaci da waɗannan iyalan suke murna su kuma iyalan alhaji ahmad umar juyayin rasuwar ɗansu suke yi tijjani ahmad wanda aka fi sani da babati da ke tudun jikun a zaria wanda allah ya rasuwa ɗazun da yammaci ubangiji allah ya gafarta masa ya karbi bakoncinsa ya kuma albarkaci abin da ya bari a baya mu kuma allah ya kyautata tamu bayan tasu godiya ta musamman ga abokin aikin nawa sarfilu hashim gumel da ya taya ni gabatar da shirin sai wanda ya daidaita mana sautin shirin hailu haile ni ne naku yusuf aliyu harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin washington gundumar columbia ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara wuni lafiya bisala.